أجمع عليهم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين لترى وطن بير وطن جماد الأولى هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو قيد تاريخ رد أربعين دشدة الله تبارك وتعالى مكيرو فإن من داشيه دموافق على دنيا دلاهرة دون طريق سونا ينزل منادي هرية نور آه، وشي سورة البقرة آية وزن قريبي ولا أربعين كافين آية أقوي متاشية إن مالاً قال تعالى إذ كان فإيك سوا ثم رجع ثم رجع الطياب إلى ما كان فيه من مسائل النكاهي wa ma ya وما daga nan aka akalan magana gaba ɗaya sai ta koma zuwa ina zuwa maka na fihi abin da yake cikinsa tun da kun an tsaya an yi sallah ana maganan aure ana maganan aure kamar yadda mara ce kamar nan an faɗar kada mutane shiga su shiga da aure aure duniya duniya duniya duniya sallah mashuru kuma kullum in ka dubi sallar nan malam gurgura ta ake yadda ake so idan misali mutum ya yi zo sallar sai ka ga sai ka yi masa tunanin kamar tunanin ta a yi ta gama ba wani abu ake nema a sallar ba a yi ta gama ayyo yi a samu bambanci wanda aiki ne ya taso shi a gaba ya gama shi kawai shi ne maganin kaga wannan dole ina son fiye da zai iya ya gama wancan kuwa aiki ne yake ina neman ya samu bukata bayani ne kake kisar da sako kawai an aiko ka kaza kaza mai kaza kaza mai an ce kai kaza an ce kai kaza an ce kai kaza kawai abu ne ne makomai wurin hannun amma wannan kaje nema ne ba a baka ba amma ana da tabbas za a baka an sa bawa an sha bawa irinka ko kaga kana nema auren zai ina jin maganan da zaki da aikin da zaka ba baka da bukatar aure yadda ka ta ja wani abu kiris da zai hana ka samu wanda zai nema a kalle mu idan muna sallah kamar sau muke a gama ta kawai a gama ta kawai a sauke wani bala'i ne muka ɗauko a kawo mu kuma ba ma bala'i ba a dai wannan kaya da kama mu sauke mu huta mu sauke mu huta to babu in dai a sauke a huta ne a sauke a huta da wuya a yi na kyau don za ka da kayan ma bai wuce daga tsayayen da shi bai sauka kafa ma dai ya yi wa kwatsam kamar misalin a ce maka an ajiye buhu bulok ɗari uku kace ɗalibai ku kwace min shi daga nan ku kai min shi can ku sadu ya yi haiku hmm? Allah ya sauka don sai sun faffaka maka shi idan ka ga yadda suke ɗauka yadda suke ajiyewa yadda suke fara ka kai kai <laughs> dala ya na gode albarka da Allah yake bayarwa ibaku duk abin da Allah ke bawa wanda yake maki wani duk ladan da Allah yake bayar da shi idan mutum ya taimake na sama da shi to Allah na rabu Allah ya baku wannan ladan amma ku aje min bulora na gode a'a za mu a a ni dai gaskiya ba na son ganin ku a kusa da blog ɗina kawai ganin kuma fargaba nake in ko ku kusa da blok ɗin na fargaba nake wuce gaba ko tafi a zuwa idan zai yi zama daga cikin mugunta da malam in zai ba wa yara da ladabi ko ya yi blok din na ba zai zuwa ba ko wancan blok ɗin blok din na shi ne kayan shi ne kayan kayan ladabi wajen ɗauka su fasa wurin kai shi su fasa burin su kawai ku kwashe wannan bulafin gama aiki da raba su ta haka fallon mu take don za ka ga misali zuciya Allah ta zuciya amma aikin zai iya nunawa labarin zuciya a tambayi zuciya ko a tambayi aiki yi ake kawai yi ake kawai me ake nema a yi ai Allah ba kamar da karfi to Allah ba akbar mai ake so a yayin shi haka a ba wai ana nema a yi daidai ne yadda Allah zai kalle mai jin kai mai tausaya mana ba mu wannan abu muna yin nukaddimu rijilan wani akhir ukra ba na dama a ciki ba mai ne da cikin ke kai Allah dai to da ji sallallahu amma mu ma yadda muka karanta ba irin ta ake ba wacce muka karanta a littafi ba irinta ake ba abubuwan da muka karanta a cikin sallah ba a irin sa ake an ko sana son ka yi sallah kai kaɗi sau na jin sai dai kai na gaba sai kai na fila to wannan aure na fila ne kana son za ka yi tun wanda kake so wanda kake ganin Allah zai yadda da irinta alhamdulillah to kuma wancan Allah ya waje kwasai sai a yi ta jami'i lallai ake ta yana tsakanin masu cewa jini ne da masu cewa suna ce ne ƙarfi amma dai sallah a wurin musulmai yau ta yi kama da musauke musauke ana ma faɗi lokaci ya yi musauke wajibin nan da ke kanmu to kasan ko ba ana yi mai don a karɓa ba duk da dai lisanul hali abin da ke nuna wa Allah ka amma dai rabin tunanin a sauke a gama in ka ce mutane su ka kamar na haka ne don me za ka ce mai ka ba kaza ma ya yi to shi kenan tashi nan amma shi kenan to shi ne aka ce to ana cikin maganan aure maganan aure sallar naka a sake manta da ita Da ma mutane ba sa santa to sai aka danno ayoyi guda biyu hafizu ala salawati Ya zuwa inna eh, min in khuftum farijalan gata nan kusan tana fanan fa ba wai an daina yin ba ne ba ba wai an rage mata daraja ne ba ba wai kaza kaza ba tana fanan in dai kuna son alaka da Allah ta ku yi ka to shi kenan da aka gama faɗakar da sallah ai akwai wani abu da ake cike sai aka sake komawa wancan abin na kafin ai sallan aka dora shi kai don ba ta ji ah, asiya ko gaza sana ka dawo da akalan magana إلى ما كان فيه من مسائل النساء وما يتعلق به إذا كده علاقة شيء فقال تعالى آية تريدون كنا دار أربعين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متعنى أن سكان شكر daga cikin ku mazaje ne sukan cikin kana ya ƙare ba da ya shiga ba a cewa ne ya mutu ba ya mutu a kan ce ba a cewa ne ya rasu bai rasu bai na nan ba inda ya ga wasu. ran tana lahira tana nan ko da ma ba maganin ta amma ba ta rasu ba ta da kiyama ma da za a ta da kiyama wannan gangan jikin da ka sha zafin rana da shi ka sha fanyin dare da shi shi za a ta da wannan gangan jikin shi ne za a ni'imtar da shi sakamakon wahala da sha a wannan duniya wannan gangan jikin shi ne za a azabtar sakamakon cin haram da kai da aiki da haram da kai daɗi da haram da shi to shi za a yi wa azaba wanda iji daɗin na shi zai azabtu wanda yi wahala nan Allah ya karɓa shi zai nemtu na gaba rasuwa a kai ta tsanin jihamu wata magana ce shiru hausawa ta aka samun farawa su kai ba a sani ba amma ba a ganin gashin sun yi ra'ayin kamanci sannan suka bari kaman alama wannan bai zo ba dai kawai dacewa suka yi da jihamu amma ba a rasu ba a nan ko wafiya a musulunci in kana karanta na fikihu na menene idan ana maka ilahin mutuwa an yi abrogation ɗin maganan an sa alama mutuwa ta'un ake sawa ko mafsuha ta'un dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda aka rubuta masa ta'un kaga ta'un aka ce dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da shida sau bana ya mutu ne ba faɗi ba in ko aka ce ainihin ta'un a ƙasa kara a ƙasa biyar ko aka samu ma yau misalin ishirin da tara a ƙasa biyar sannan aka sa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya mutu kenan wannan ranar ya mutu daren nan daga wannan dare ya mutu daga faɗo a rana cikin nan duk wanda ya mutu a nan abinda za a mutu rubuta masa yau yau algar kawai in ya mutu abinda za ka rubuta ke sa'un ishirin da tara kara biyar kara shida hudu hudu daya sa'un da na faɗi kai kuma mutuwar ta kai da za mu ranar zan watan ne ana rike da wuri sai za ku rubuta yau na mutu da ku rubuta ne ne john ne ko ko pickup ko november ko so za ku rubuta liman nan ban da bukatar shi neman biyan annabi Muhammadu ne amma in kuna tare ku sai to kamar yadda watan mu yake to kaga watan ku ne ku ni ko ba wata na ne ba watan ku ne ya yi daidai da watan ku kaza kaza kaza kaza ni ji wata ta wannan ya ishe ni hmm. wani ne na gobe yau ne yanzu daren nan na wunin gobe ne kaga da yake da suna ishirin da takwas ya kare faɗuwa ranar nan ai mu watan mu a fili yake kamawa ba gaibi ba mu kwatanta dai karfe kada da mace ma baganan wani karfe ya haka kalli yamma rana ta faɗi ta faɗi ga ta wannan jajajajen gurbin da ne ke to mun yau kowa zai gane abin shi ba sai ka je ka iya karatu ba ka gane faɗuwar rana ba ka yi karatu ba ka gane faɗuwar rana ka yi haddar ƙur'ani za ka gane faɗuwar rana ba ka haddace ƙur'ani ba ma ba za ka gane faɗuwar rana kowa da kowa ilimin addini mai sauƙi ne za a kawo abu mai wahala duk abin da ake bautan Allah da shi bai da wahala hmm? yanzu inda misalin sai aka tsoro daga gida ai na sauka lafiya sai yaushe aka ce yanzu kallon nawa ne hmm? bakwai sha ɗaya sai a ce an haife shi ranar lahadi bakwai da minti goma sha da aka haife shi lahadi ka gane lahadi ne kuke ce masa halal ko faɗi mana bukari to wadani alal nai mai jijiwa ya faɗi masu kare fulatancin masallacin nan yawwa aka shafan da zai ne yawwa to kaji nan nan on binda lahadi alal nasu wannan idan lahadi ta kewayo ran lahadi ta ranar wancan ba da gaganan wannan ka kayan cire kayi wanda na da bakwai ta ta kace in ka ce yau ɗaya ɗiga za ka yi ruwa bakwai za ka ga wacce ce wacce ta sai suna sai inda a yanka shanu a yanka shanu mu ma kawo sunan hmm? ibrahim ikinawa har sai ya fi da sai an ce ibrahim ganawa ce kawai kwallo na bana su yi sai gobe shi mun ba su rasa abin da za ka bani kai nama min nama aikin bazar ya tawaffau ma amma ba wancan ba suna muke ciki ba ba ne muke ciki ana magana an da ake cikawa ba a ce rasuwa an taka sawon farawo dama jihar mu ne ya tafi akan sai ya ce rasuwa saboda ina cewa wannan jikin ba shi za a yi wa azaba ba wani jiki za a halitta wancan ya rasu wani jiki za a halitta a yi masa azaba idan ka gano ba wannan jiki ne za a yi wa azaba ba ya kuwa sai ta mashi asa sannan kuma an duba ka zai Allah ya zarin shi ga wanda ilai fi ga wanda za a yi wa azaba daban. Wa ma huwa bi zallamin lil abid tabi kawai wannan shi ne magana ya tawaffa ke cewa ka ɗauko sa'ala kusa kusa da kai da gani ai malami mai risala ya mutu tawaffi a kaza kaza kaza a ɗalibansa da suka masu ainihin rubutu a kansa malam wani ya yi magana a kan risala tawaffi ya kaza kaza malam wane ma ya kaza kaza malam wane ma ya kaza kaza kaza kai ta gani wannan ku dinga sanin yaran ku kusan addinin ku kusan na ku wayewar ku kusan wayewar ku kar ku dauki wayewar wasu taku kuma ta wasu ka dauki waye yesu ne mai wayewa mabiya yesu ne wayayu to me ka dauki mabiya annabi muhammadu to ai da kwanan watan ba suke amfani shi ba ba wayayyu ne ba wayewa a azabi ya suke a kan karya ne wayewa ta bi annabi muhammad shi ne wayewa kuma a yawaita kiransa a dinga masa salati kada a ambace shi ai dunkurin ko kamar an ambato makiyinka annabi muhammadu ba makiyinka ba ne ba ba tursa maka aka yi ka bi shi ba ka bi shi kana so kana son shi kana son addinin ka bi shi والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويوصون كما سي وصية وصية بالنسب وصية في قراءة بالرفع ذاك شيء ai alaihim wasiya lallai masu mutuwa suna barin mata su yi wa matansu wasiya abuwajen yi otona hunna mata'an su ba su wani jin daɗi su dahata ta masu ai ma ya tamatta'a na bihi minan nafakati wal kiswa lamar ta ba min hauki har shekara ko ta ci a dukiyar wa'annan wa'anda suka mutun nan sai a ɗiba a bawa matarsa abinda za ta ji daɗi da shi na shekara guda matarsa mai hankali ce ba za ta ce bari ta rana kuɗin a cika mata shi da nama biya iri kaza leshi iri kaza za ta fa gol iri kaza za ta fa da dukiyar mijin mota a tsaya mata mota irin wacce ake zabani da shi za su ji daɗi mai jin ba wannan jin daɗin ma'akus wanda babu isra'abu fi babu afiri min mauti gaira isra'ajin ta a fitar da su daga wannan flatin da suke ciki su zauna a gidan mijin nan in ma kan ma ka ce za ka kakaro to in ba gidan shi ba ne ba ko ba ba ce aka ce fatta fattakullaha mustafatun ba idan ba a gidan mijin kai ba a gidan mijin ake ba haya yake yi wannan haya sai a da biya kudin mijin a biya kudin hayan shekara guda yadi ba da kada mata ba sai a kara yadda take ba a daidai misali tun akwai masu gado إيه إيه أي لا يخرجهن ورثة الميت مقعدا ما مشي بصه البيت أن يهرم عليهم إخراجهن من المسكن بغير رضاهن إن بعد أدام صغار وإن مات نعم ما فإن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم in sun fita da kansu ba laifi da su so suka fita a ah, ya za ki tafi wani wuri mu ba mu ji daɗi ce ku yi haƙuri don koma can kusa da babbana babbana ya ce in tafi kuma ba zan iya saba masa ba da bai saba wa Allah ba ya aure ya ilmai yake فيما فعلنا بأنفسهن سبحانه سبحانك صادقنسو من معروف خير فلا جناح عليكم وما بالك عليكم سبحانه سبحانك في أنفسهن فأنا أبين سبحانه في أمني في أنفسهن من المعروف من معروف شرعا daga nan suna iya yin duk abin da suka yi kuma babu sauran takurawa kamar irin yin kwalliya wutar ƙirƙidadi da ya kice ta kaba ya kice ta kaba barin yin kwalliya yanzu sai kwalliya amma ba irin wacce ta shari'a ba kwalliyar da za ta dinga bayyana kallon tana kallon kanta da ba ta kanci a wanke gashi a wanke kaushi a shafa mai a sa kaya share-share mai nuna tsiraici a sa kaza a hawa mota a dinka yawa kan tushe mutu wannan sai ce a sun wuce iyaka auliya za su hana ta amma kwalliya wanda yake daidai misali na shari'a ba zai yi لأن وقت العدة والإهداد قد انقطع saboda lokacin ta kaban ainihin eh, iddan sun ƙaru idda daban ta kaba daban kullum ana bambance mana idda shi ne kwanukan da za a kirga da za ta yi ta kaba shi ne rashin kwalliya to duk sun ƙare lokacinsu وإهدادي قد انقطع عنها شرعا بعد مدة أربعة وعشرة أربعة أشهر وعشرة وباقي المدة صورا زمادة ذات شكرا إلى السنة وصية من الزوج وصية لمجي وما تصدر صورة عندي ذات رأي وطريق هو أنا صنقوا كذا yaushe za ta ce za ta yi fasikanci ma a gidan mijinta wa haƙƙun in ta taufe in ta ga dama a cika kayanta au ta tarko ko ta ce a ta kyale ba mamaki inda za ta koma din ma ya fi gidan mijinta وذلك شأن الإسلام في تربية الناس wannan shi ne harkar mutane wajen tarbiyya bi sannu sannu sannu yanzu ka ga wannan ai za ta tsaya shi tarbiyyanci 'ya'yanta ba duk da gasu can sun ya riga ya mutu ba za ta zama tana fafutuka lalle sai ta karɓe dukiyar kaka sun dawo hannunta kuma ta dammara su ta koma ta haɗa ta ebo wa'ancan ƴaƴan da wa'ancan ƴaƴan da wa'annan ƴaƴan ta tara a gabanta ta dinga ci da ita da ƴaƴan mutane wannan dukiyar ba ba su ba dukiyar umai ne ba ba ba ya mutu ba li'ummin ne ya mutu ba yau da li'ummin ne ya mutu suna da nafsu kaso amma yanzu mace ba za ta ebo abololi ta haifi wa'in nan a wancan garin ta haifi wa'in nan a wancan garin ta haifi wa'in nan a wannan garin sannan ta haifi wa'in nan a nan garin ta ebo su ta tara ta samu dukiyar bangaren su sashi ta haɗa ta dinga kashe wai mai yaya ha za zama wani wannan ke nuna tarbiyya ba aikin mace ba ne ba a reno iya kace za ta yi renon shaksiyyar a matsayin za a biya sa ne nawa yaro mai kira ka biya in dai bin dai ba sai aure ba to ta kula da shi ta fi sanin ta fi sanin bukatunsa amma ba wai dukiyar ɗan za a ɗauka a bata ba dukiyar ɗa na hannun babban nai na hannun babban nai kuma ba za a batta da wahala ba taje je asibiti taje ina taje ina abun da ta kashe ya zama lalle a maida mata in ma abun aka fuskanci tana da kunya to ba za a bar mai kunya ice ba har ya gari dai na rashin kunya sai a koma a cikin kasar kin ga wannan matsala ba matsala ce ta yau da gobe ta kare ba matsala ce ta dindindin kwata mana abun da kika kashe sai a karkata a ɗiba a kuɗin yaro a bashi da yaro ya balaga ya kai inda ya balaga ala bashi nan dukiya su ce yanzu sai abin da ya gada maza ne ba mai masa gurbi yanzu ya samu ya ɗiba ya ba ta in fiya in hankali kaga mutumin duk da za a ce ga dukiyarsa amma sai duk kuɗi ba duk mai so ya ɗiba duk kaza kaza kaza ku zo yan kwallon mona abinci ku zo ga mota mu je wuri kaza ku je wannan mahaukaci ne wannan bai kamata a ba shi dukiyar ba dole a sa masa a ne babban shi ko kakan shi ya sa masa burki kwata-kwata dukiyarsa ba a sai da kaza sai babba ya sani kamar mu har yanzu mazauna kawai muna iya sani haka yaushe za a ba a sai kanin babban kunanan, kowon babban kunanan ka zo ka sai ka sadiya malam lallo to kowa ne ka zo za ka sai da gashi kafan shanunsa kafan naka kafan na mamanku amma ka ce za ka sai da sa daga cikin shanunka kana da bukata zai ce yanka aka isa ba to wannan kuma shi ne gaskiya wannan kuma shi ne sunna kuma shi ne wannan dinnan shi ne target ɗin kiristocin ingila ta raba shi ne target ɗin gwamnatin ingila ta raba mu da shi amma shi mu irin ta amma mun wani abu ba yadda za a lokacin ba ka da hankali kai ta zagin babban nan gogo azzalari bi da dukiya ta ya hana ni da bawa lahi ba ne ba ne ba ba mugu ba ne ba masoyinka ne har ka girma ana da kai hankalin ka yanzu ya za ka samu ɗan shekara talatin ya je sai da sai ta koyi ne ki zo birnin iba ba yan mata ya kwanciya su a ɗakin su hmm? daga bayan ha shanun sai sun kare su kuna daga nan sai ne sai ɗauki bindiga na dole abin da janyo rashin tarbiyya ya fa haɓa sai da shanu in ma sha a sai da shanu kawo yan mata ana jinjina shi ana girmama shi yana abun na kai zafi na da kai ke ba kaza kaza shanu sun kare ga ba shi da tsoro babu da jefa musamman makwata kora amma kan magana ko a yi ba ta kashi gida ne yabba gida. samu ya mutu bari mu yi practical ta ɗabi ana da wani miji ya mutu a'a <laughs> nan kafa yi dariya kafa ba in muka yi da dariya ba za mu saba ba wannan wannan amfani da take sai ta ke wuta da shi ‘ya'yanta ne amma Allah ta ya kona ta kan wannan dukiya ta masu tambaya suka ce ba mu yi tambayan ba amsa muka ji yana cewa ne mutum ne mace ce ta da miji mijin ya mutu ta gado dukiya ta ta ebo dukiyar ‘ya'yanta ta sace wurin wani tana amfani da wancan dukiyar da 'ya'yan wannan da aka samu da wannan shi ma ya wuce nan ma ta gaje dukiyar ta tara sai wannan mata in ba ta gyara ba wuta za ta renun ƴaƴa ba nata ba ne ba Allah ma bai ba ta ba tana iya ta ɗebo su shi isa aka ce ma don banka yadda ka bar ƴaƴan ƙaninka ƴaƴan su koma agorori a wurin wani in kai haka ka sha mana yanzu nan in kana da wani wanku da ya mutu yanzu 'ya'yan sun bi matan suna can wani a wurinta wani mutum da yake rike da su ka je ka karɓo in ka karɓo da baka da Allah ka ci amanan jini idan ma ka je ka karɓo su ba su da kai da Allah ko da za a zage ka zage duniya na zagi zaga kira ba ne ya'yana ne Allah ya ɗora wa to in na bar su ne yanzu misalin ga amin abin da zan ga Allah shi ya shi ba nan an shekara su da Allah yadda ya tsara din nan ba a ke haka ba a yi tsarin sa ne tsari tsarin mu ba tsari ne ba ba za ka dai a ah, ta tun da ita ka na tarike da wani dalilin? to a dangin bikin ma kashe ce ba wannan ne ba Allah ya san za su kashe ya dauka ya ba su an ta'alamu amillah har kashe da ilimi ko Allah kike ba za a ba su shi na so za a ba haka za a yi kamar misali yanzu muna da irin wannan wani sai iki biyan kuɗin makaranta sai bar 'ya'yansa sannan ka ci gaba da koyar da 'ya'yan nan ta kuɗin wani me sunanka malamin makarantar? ألا تقولون تبقيني ألا تخافونه الظالمين والأبالين wannan ya biya kuɗin makaranta wannan ya biya kuɗin makaranta wannan ya biya kuɗin makaranta sai ga wannan ya ki biyan kuɗin makaranta shi kenan sai ka tafi kuɗin nan ka ci gaba da biyan malaman shi wannan ka kare shi ai kaga mai ƴaƴan haram ake ci za ka biya kuɗin makaranta a ba zan biya kuɗin makaranta ba yanzu ba ni da shi a daga min kafa to shi kenan to yanzu bari in ranta ma a kuɗi na sai ka ranta masa a kuɗinsa ka zuba masu, ke ganin ka shiga da gudanar da makaranta ko ta kace ko kuɗinka ka dinga yi haka ba ka ma yin wannan a kuɗinka in ka kace za ka yi to ƙarya kake baka da kuɗin ne baka da irin koyarwa da isa za ka da rai Eh, to domin kare ce ko irin wannan wanda ke zaune gari banza dan kan gari an yana magana ba a fararen sa komai zai ce zai amma da kuɗin sa ne shi ke lura da makarantar da je gaskiya ne zai yi so da kanan malam dole wata na karewa da ka tsanta ya ina kyan kuna ka tsanta kawai don yanzu ba zan koya muku karatu da kuɗin wani ba illa ya kace in ma kyauta za ka yi to ka yi kuɗin makarantar kaɗan ma'aƙulai ta yi kaɗaɗɗen son da aka san su in ku ba haka ba ka adalci a tafiyarka zai wahala Allah ya barka ka ci gaba da duniya na sai Allah ya ka mu biya kuɗin makaranta sannan da kuɗin mu za a dinga karantar da 'ya'yan wasu sa'yo ba haka kawai kai kuma malamin da ya bar mutumin daga wannan bai biya kuɗin makaranta ba aka ce kai aka ba amana in ba za ka yau ce a'a ba zan iya ba wallahi ba zan iya sa ba zan dai iya koyarwa amma ba zan iya bibiyan wanda biya da wanda bai biya ba ba a kan haka aka ɗauke ni ba in ku haka ne sai na dinga bibiyan wa'annan ƴaƴa wannan ya biya wannan bai biya ba ga aikin ku ba zan yi ba akwai wanda zai dauke ni aiki ba sai tare da na dinga karɓan kuɗin makaranta ba eh akwai akwai mai karɓar kuɗin makaranta to shi kenan sai ka je nan ka yi aiki in kuma ka baka ta mana su nan ba wai zagi ba za a zage ka ba a zai kai maza zagi amma dai ba a ce mana da dai kenta ka kira jina amma in ma ka yi zagi na tabbatar Allah ya ji kai na tabbatar Allah ya ganka na tabbatar Allah na sanin da kai don haka in an tarkata a nan ina za mu je lahira idan ya marji uku ce sai mu koma can Allah zai hukunta wanda zai hukunta zagin nan da kai wa malami bai biya ya koro ya yi menene kaf Allah zai saka masa gobe kiyama a cika musu kuɗi sai a yi amfani da wannan kuɗi da kayan aiki kuma yadda talakawa da ba su da kuɗin biya su kuma da aikin ta ba kenan an yi amfani da kuɗin masu kuɗi an ƙara kuɗi domin a samo da kayan aikin da za a yi wata da kayan ina kira shi ayyukan da za a yi eh, dama duk ma ina kuri na riga na gane sai dai ana son kamin ba da an san duniya za ta ji amma a maganan kanan ba wanda bai ji ba sai dai bata shiga abin nan ba cewar akwai wani tsari ana ganin daga eh, indiya aka kubo su za a tara kamar misalin ciwon gido za a tara masu ciwon ido a sa masa kuɗi da tsada sauraron kuɗin da aka samu kuma sai a yi aiki wa talakawa kyauta da shi wannan ai ya daidai kamfaninsa ne ya haka kamfaninsa ne ya haka sai dai amma a nan ƙasan zai wahala ya ce wanda nan ga da dama mutane su kalli tsari a takarda wannan in na je na yi aiki da shi za a ci gaba kabilar ka ba ka da ba. ta gano lallai wannan kila um, aikin idan nan dubu goma ne shi kenan yanzu za a fashi da tsada za a yi shi da kyau don a yi ma mai kyau eh, kila dole ma a ware musu asibitin nasu masu tsada dole a ware talakawan nasu na kyautar wa'annan masu tsada za a kula da su kashe sama da yadda za a kula da wa'annan talakawan da ba su gado hatta mayafi da wane ne da wane ne da dan shayi shayi da indomi ana ba marasa lafiyan a yi masa aiki ya sha da ruwan sanyi da kan gobe da wane ne da ta haɗa a yi masu shi kenan sai su biya dubu hamsin hamsin ko dubu dari dari wannan kuɗin kayan aikin da aka so bai fi asali na dubu ashirin ba ta kaga akwai sauran dubu tamanin wannan dubu tamanin ɗin na sai su sayo magunguna da kayan aiki dole kila wancan ma zai a race ta kuma baka ku zuwa yi maku wannan riba da na samu na samu zuwa ta ko na samu aka ta kaza mai kamfanin gaba ɗaya wanda ya tara wa innan jama'a ɗin ya samu ya zuba aljihun sa kayan shi ne mallakan sa ne to amma wannan riba yanzu da abun da zai daita wannan ya halatta za a iya yi kai ka ba bayan ake da kayan wani ba kayan shi ne da suka biya shi wannan kuɗi sa ne ya ɗauka yi musu yau ko ta zuwa yi ce ku kaf ku ba ni ni likita ne amma ku ban sadaka zan je aikin kyauta ba ne sadaka kai kawo miliyan ɗaya kai kawo miliyan goma kai kawo dubu goma kai kawo dubu ashirin kai ba da dubu ɗayan ta kai ma ya tara kuɗin yin in amintacce ne ta ku da wannan a najeriya hanya ce ta dubara mutum duk da ita so zai hakan ka kala ya ce wannan gujo wallahi na na farawun in yi haɗa yan kuɗin nan ya tarkata ya tarkata ya zuba rabi a aljihunsa ya samu sana'a kwata ya a yi eh, wancan na aikin ya tafi yana taimakon musulmai yana taimakon musulmai tare da farawun don duk wanda irin wannan abin ya mu a rayuwar mu farawo ba su da zuciyar yin irin wannan alheri za ka gaskasa gana ta ina marayu Ne ba a kiran suna wani babban mutum ya zai ya bada haɗa shi je sami hmm, malam nan ma akwai kamfanin marayu kamfanin ake cewa a kwamiki hmm, akwai wani kwamiki na aka na taimakon marayu na ce ba zan yi ba ba zan iya karɓo kuɗin mutane in raba marayu ba gaskiya ba zan iya ba mara ya tafi can wurin ma'aikin su za su zaka ni ko in ka zo makaranta ta za ka biya zai ka samu wasu ka ka zo ka biya kuɗin makarantar ka da kai illa ya kace na ka makarantar ba tsada kai daya sai aka rubuta takardar da sunan masallaci aka je aka dawo kayan nan ya shiga ya fita ya hada da masana ma'aikata aka kawo tirela kaza shi kenan sai dauki buhu biyu a ba wa buhu ɗaya a ba wa na'ibi rabin buhu da wane ne a ba masu shara a masallaci sauran turela ya sauki a gidansa can kwamiti suka so ya aka ice a gaskiya ba da sunan masallaci aka ba da wannan kaya ba ina da wani kan uwana alfarmar alfarman asiri don faɗi garin ba a gari ka ba to shi ne ma'aikacin na masa magana sai ya ɗauka ya bari so waɗannan kyauta musu ne to mu kullum haka ake ta cutar mu da wannan magana da kun ce magana na shi kowa an ka kala da ce kai kamfanin musu ne amma da da gaske ne yadda ka faɗi na za a ka da gaskiya ne ya zama gaskiya don kuɗin shi ne ba kuɗin mutane ne ba hakkinsa ne yana aikin idon dubu ɗari aka dinga tara masa dubu ɗari shi ko kuma shi kashe dubu ashirin a cikin wannan aiki a gaba ɗayansa kaga dubu ashirin dubu tamanin nashi ne ribar sa ne ya samu ya san aljihu ya samu ya gina gidansa ya samu ya sai mota ya samu ya karon injina sai ce to ba haka ba wannan riban na waɗannan kiɗe to zai wa talakawa kyauta ya masu cin ido ku taru ya ji masa ina mai zai hana ya halatta in ga gaskiya ne ina muke kan daga murya maka an kai kaman ya a ce wa ajiya ta ina kai yanzu za ka daya makarantar ka haka da <laughs> ce to zama da riba amfanin ka ba kwata-kwata zama da dai kake ran da yi masu bayan ba ne ka ba na mana irin ku ne masu zama tare da mutum na waje sun fahimci abin da suke ciki idan aka zo a makarantar ka wasu masu kuɗi suka ce to ne shi kenan yanzu ka ɗauki ku ana dafa abinci to shi kenan sai wani mai attajiri ya taso ce to ni na ɗauki nauyin abincin duk ƴaƴan da za su ce ni ne suke ce ba ne duka suka ba ku kaza da ba ni domin kaza in domin kaza to ne na haɗa da nama na ɗauki nauyi Ajiya ike ya zo kashe makarantar ne ina tabbatar maka har da Allah maka da yake ike zai? sai ko kai kuɗi ka zo kashe za ka yi wannan abin abdulaziz yadda muke da yanke ƙarya ce a ce ka shiga dambara ban san yayin da ka ranar dambara ba sai yanzu da ka faɗa mu haka mu za ka janyo ma barin faɗi wasu magana a wurin lokacin da wata rana aka ce za a zauna ainihin akwai waɗanda suke za su fara kwana to za a ba da kuɗin aka yi musu abinci malamai suka ce su za su kyauta sosai abinci wani ne wani attajiri da ya tashi amma suna ne kolo kori ya tashi ce ba kuma inda abinci da ce na ɗauki nauyi shi ga aka zo aka faɗi da alhamdulillah to ai Allah ya wani ma ya ɗauki nauyin abincin saboda kana zuci ka wani na ce ban yadda ba ku gaya masa ya ba da kuɗi wa iyayen su su sai abincin su ka amin amma ba shi ba ko ka gane ko ba gane rage salamun ka aka hmm? ije ya ba wa ya kira iyayen ya tara su iyaye wa sadaka ba ni ba ba makaranta ta ba kuma ya tara iyayen wannan yaro zai ki mudu goma sai ya ba shi kudin mudu goma ya ba wancan ma kudin mudu goma ya ba wancan ma kudin mudu goma ni su zo su same ni a matsayin ka kudin yayan su Allah ba shi daga nan ni kuma ya rage yadda zan yi in kuɗi sun isa falillahi alhamdu in sun rage wannan ma na makaranta ne in sun hau makaranta za ta yi kashin su ni na son tun da hannun yadda da mudu goma goma goma ya yi to ni zan je an samu duk inda zan je an samu in samu an zo in ci kasa ai abin din na yadda haka amma ba sai ya ɗauki nauyi ba buhu ishirin zai shiga sai kawai sha biyar daga nan kuma in aka dawo makaranta ba zai biya kuɗin makaranta ba in na kori san taruwa za a ce mara mutunci. ka duba ba shi dauki nauyin abinci ka ta za a ce ma shi ke ciyar da makaranta amma na koro ƴaƴan shi shi ha ba mai wadari ta da ɗaya baka mutu wuri ba ba mu yadda ba ya ji shi wannan magana ce sai dai mutu je ka tara talakawan in ka ba su ma mudu biyar biyar aka ce zai isa ga kuɗin mudu biyar ka tara su ka babba su ni su zo min a matsayin ba kai kai ba daga nan ka ga ya kwashe malaman yanzu malaman in ka shigo makarantar ba su ce maka sannu da zuwa amma shi in shigo zai <laughs> san da zuwa an yi sun da Allah ya saka da jawo makarantar ka da makaranta ni da makaranta kai ake yabo to bari sai ka zama banza a makarantar su waɗannan talakawa da ka bawa wa ‘ya'yansu su je su taro a gidanka wannan bai zare ne ba ku a sai ku ba wahala ba dama ka yi haka daga nan za a na daga in yi take ma kai cewa malami ga wani yaro nan yi kalmar sa ka tsaye masa karfi ta su Allah ga so su ranka ne don ga annabi shi kenan a ah, kai da makaranta da ni da zai zama dinga gaba da umarni ba da umarni a tace na wasu nan ka ba da umarni a ina ka na kai zai a yi hmm? ah, ne kawar da za ka yi ba amma wannan katakon ba a tsare shi gaba da ba ina Na hmm, an samu sarfa zai kama sai galar kyamfara a wurin bahaushe kafa ta yawa mutumin kirkiyarsa in ya tashi ya tashi aiki za ka ci aikin ya yi ba amma fa madamfaran cikin su su ne lunci yau da baje oh. in aka ce za ka ɗauki nauyin za ka ce a a ga sunan su biya musu so daga nan ina ma wurin yake arba'ata ashirin wasa kamun manta in tun da ita dambara an tafi da ta mana yawa ne malam bello wannan ya yanzu wannan matsalar eh? ba ka gani ko wankin mota kake idan wani alhaji mugu yana sai kwashe ƴaƴan ka sai sai maka wankin mota ke sai ta wankin mota sa kyauta wai na zuwa ke ita eh, oh, oh, oh. sunan kawai ibrahim sunan kawai mamu sunan kawai da wannan kai ne da ikon allah ƴaƴan hausa sun kama sana'a haka aikar da sun fi yankin yan iskar da suka shiga suka cika filin kwallo ana samun idan ku aida ba haka ba nawa ne wancan mota ma na ce dubu biyar to ku nawa ne ce mu mu da ne to dubu biyu biyu da bar ne eh, ba ku dubu biyu biyu kuɗin mai mota kamfanin wancan mota dubu biyar an shigar da su an ba da rufe ina shi sa nan babu ɗaya eh, bai makaranta ba mun mun ga inda aka aje ta hmm? mun mun ga inda aka aje ta ran da duk izo ba a wanke masa mota to duk sabulun da ka saya sai ya kare a wannan motar hmm? to saboda kadan wannan ganga na shi mugu dama kana samun su sun karɓi dubu biyu biyu wancan annabin ce to kun ci naku gajiya tsira da na bakin amma sauran kaya nan ba mai ɗiba duk na sallame ku aiki hankali ma kada ku yi min ku yi min shagala na rufe kamfanin wankin mota na rufe shi inda na samu matsala a aikata duk da wurin inda ɗana a ciki har shi na kora shi ne mara kamar awwal in hmm? kora su duka daga na alabashi na yi mita babu ko shi ba zai dawo ba tunda mugu ne tun da ana haɗa baki da kai za a cuce ni je ne ne aikin ka tafi Allah ya da kai amma ina maka nasiha ka fita daga cikin yan damfara Ka tabbata maciki ne kai dan damfara da kai aka haɗa baki za a karya ni saudara wa baƙil mudda ila sana sauran tsawon zuwa shekara wasiyatun min sauti kyauta ne daga miji wa haƙƙin laha wa haƙƙin laha ita kuma in sha'a ta tsofihi in ta ga dama ta tsaya ta ci haƙƙinta ta zauna a watan ta zauna a gidan ko ta tarfi ko ta ce na gode Allah ya ji gan mijinta ga tafiyarta وذلك شأن الإسلام في تربية الناس wajen tarbiyyantar da mutane sannu sannu sannu sannu sannu inda za a je yanzu ka duba abinda ake nema a tarbiyyar yara su gyaro su zama mutanen kirki su zama kaza ko kalle su gasa canfa inda su kai amma musulunci sai ba su za a bi ba kuna son tarbiyyar ta yiwu kuna son ta tsore kuna son ya zama an fara a ci nasara ba tarbiyyar ba a ci nasara kuna son a ci nasara ga abin da ake so za a yi ce farko ku yi ittifaqi da kai da matar ka tafi ku samu haɗin kai za ku gyara wancan yayan idan kuka samu haɗin kai za ku gyara wancan yayan to shi kenan ba wannan wai ku yi haɗin kai shi kenan zama wali wannan ma mata zama wali wannan ma zama wali ina da haka nan sai aka kawo ga misali daya misalan da yawa na daya ainihin daga inda miji ya furata ya ɗauko gora sai dai ta ba shi haƙuri yaro nan dama kashe shi kai da yari ta ɗauko ta ɓarya ta kai ya ɗauko gora ta nan yaro ya tsere yaje yana gaya abokansa ba na zai kashe ni ba na zai kashe ni shi ta sai tsaro ta kira shi to ka gazo kai ne ba ka da gaskiya amma ba za ta ce masa ba kana da gaskiya ban kana da kushi ba haka za ka dinga mu'amala da shi ba amma za ta ce a lisanu na baban ka mugu ne babanka wawa ne babanka sha-sha-sha ne babanka soko ne ni ma kaddara ta na ke zaune da shi to amma sai ka bi usulobi ka zaune da shi da shi zai kara ganin ka da mutunci ɗaya abada amma tana kiran shi kai mugu ne kayi kaza kayi kaza ai yawo ne da, ka da hankali ka ga gasa ba yanzu saboda Allah ba ka da kan ai maka kaza ta a an ta wayar masa da kai ya tabbatar da tabbar yi laifi wa shi. to je ka same shi ka ba shi hakuri baba na cutar da kai ga abun da na yi maka ga abun da na yi maka ga babun da na yi maka alƙawalin Allah ba zan ƙara ba ka za a zuciya ka ko ka ƙara da kuskure ba komai kuskure kai amma irin wannan gangace ba za ka kara shi sai ka ga kake da mata ita kuma in ita tana zuka kafin ma ka dawo ka tara ta kora shi a gidan ta hana mashi abinci ta wurkata kayan sa waje sai ka ce za yi daidai ma ganin sa kenan ka abincin ka amma kana ina zo ka dauke shi ka bi shi a hankali ka nuna masa kuskuren uwarsa uwar kashe ba ta ba ga ka ba son ka take ga abin da ka cutar da ita wannan kai za ka yi da a wayar masa a wayar masa da kai gaba sai ya kowa su tafi komai gaskiya kaga daga nan sai ya je iba ta haƙuri ina yabon baban sa mutumin kirki ba don babana ba da na halaka mama na Allah zai isa ka mata da alheri mace da haƙuri take in dadi ne wallahi ba zan kyale ba aiki ya sai ya kuka a gaban maman shi kaga kun samu tarbiyyar ga inda tarbiyyar take can ba inda za ku kama ta daga to kuma wannan ayin ka lura ba aya ne ba hadisi ba hikima ne irin wannan hikimomin suna nan ba ka sauki to don haka kaga ana bi a haka ana bi a haka insha Allah in dai da rabo wannan dan ba dan wata ne ba dama za ka kila ba a samu kanshi an kuma ya riga ya gama kan gare wanda kuma wani abu ne daga Allah ta ina ta warware ayyuka aka jira sun farko kamar baka ji magana ba kwana uku ana yin ta wacce sun farko ga irinta so a aure irinta za ka auro kai da aka kawo auro har wacce take warware abin da kaba ne sai wakan yan ga wannan me ya kai kawa mota nake kaddara kaddara yaro ne aka yi aiki aka yi aiki ya yi haka ya gudu zai kawo mota aka koro shi kafa shi ne aka dinga masa waka daro mai kai ka hawa mota yake kaddara lukuti mai shi ne kai ne hawa mota ya zo ya ɗabi lukutin to ga lukutin ba zai shawo ba aiki bai baki irin eh, ko ban sha ba to kaddara to kai ne kai da awar wata ta ka ce kaddara kurun guri kaddara kai kai sai tambayi a sarki a zai illa masha Allah shi gabata cin kwallon goruban ka me zai ka ci gaba da cin wannan kwallon goruban in Allah ya sa ma ya tarba a nonon ka mai furar a nono to shi ke nan yana fara sai kai ta sai amma ta kace girgi ya bakka ta auro sharholiyar Tafi ka kawayo ta ka magana ta dinga bunne ka da maganganu jaɗaɗa mu zame mu duk mun fara sau da kanan ka kalla ka kalla to kai kana koya mutane da fara ya kai abin ita ne Ka je an yi kaddara kai ma an kashe ka kaddara irin nawa zauna mai kokata kaddara ta kai ka auro irin ta to saboda kanan kaga wanda bai kaddara a gare shi ba ko masu kawo sowa to dabara ya riga وذلك شعر الإسلام في تربية الناس سنو سنو سنو سنو سنو سنو يحدد لهم ينا تنتن شمس إياك ما يلزمهم ويخبرهم ينا باس الأبار فيما لا يلزمهم أبن بكام صبر wallahu azizu Allah buwayayye ne fi mulkihi hakimin kuma Allah na da hikima jinsa shi ne tsira fi sam'ihi ko fi kulli shay wal wasiyatu al wannan wasiyya? tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin mai mutuwa da wacce aka bari man sukatu an goge ta tunda akwai dokokin da aka goge da wasu dokoki an baddala su wa'ancan an kofe su da wasu wannan an yi su ne kafin a goge to da aka riga aka goge sai aka ajiye su sau da kadan ga abin da za a ci gaba da tafiya dindindin tun da ko mota za ka hau wata sai ɗabba taki da cikin motan gana kallo amma sai an sa maka matakala to wannan matakala ne da aka sa aka hau don a kai wancan matsayin ana kaiwa wancan matsayin sai a cire matakalan ba su da amfani yanzu bi ayatul mirafi ayatul mirasi ita ce wancan fil hadisi hasabi hadisin hasanin akhrajahu abu dawud fi sunanihi hadisi na dubu biyar da ɗari biyu da saba'in da hudu نسائي في سنن حديث ندكو أكو قريب يبدأ أربعين أكو عن ابن عباس رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج شرق عباس يقول وانا آية عينهم تقريب يبدأ أربعين فنسك ذلك أنجوجي ولندوك آية الميراث بما فرض لهن من الربع سبودا أنباس ربعين سبحانه كان وثم والثمن كوسمني با أبا زريا ربعي دا yayaye da zuriya sun wuni wanda suka ajalul haule wannan kuma ta kai shekara guda a gidan wata goma sha biyu an goge shi an Allah ja'ala arba arba'ata ashirin wa ashara hakkin ta yanzu haka wancan magana an yi wannan dan matakan da za a hau zuwa ga wannan an shirya wancan ne sannu sannu sannu sannu dan wannan dokar zai yi a wancan dokar wannan dokar kamar tana da dan ɗauri to kai tsaye yin sulanci na bi mutane sannu sannu sai ta zauna har shekara guda sai komai ainihin kuma eh, me yake da sunan eh, wannan maganan ba ta abin shi shi ba babu shi kuma komai ya tafi daidai a ga wancan kenan hira wata rabbusul hauli mansukun shi ma zaman wata guda an soke da ayati arba'ata ashhurin wa ashara a sabiqati mutaakhirati fi an-nuzuri ainihin لمبا يجي وذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وبعد أن ذكر وصية السكنين بايا أن أنبتي وصيا زمان za a basu su zauna shekara kuma bayani ya tabbata an goge ta lil an anha zawjuha a kafa sai aka biyo magana sabuwa bima tu'til mutallaqatu da abun da ya kamata a ba wa waɗanda aka saka almadkhulu bi inna mutum ne ya rabu da mace ba zai rabu da mace an riga an tara da juna to wannan za a daɗaɗa mata har ta cika sharuɗan a datsatsa mata har kuma ba kowanne sake ake datsatsa mata ba kaga ai ban da kuli nan ita ta biya kuɗi aka sace ta to kaga wannan ba maganan a datsatsa mata wannan an rabu lafiya lafiya babu ainihin tsiya ba su ce dutse a hannun riga ba da haka aka rabu an rabu lafiya lafiya to daga nan ko ya kamata a ɗan ɗauki wani abu a masa ga ɗan wannan ki haƙuri ki sha ruwa a hanya qala ta'ala wa mutallaqati mata'un bil ma'ruf wa'inda aka saka suna da wani daɗaɗawa da za a yi musu shi amma yadda shari'a ta shirya da sanayya bi kadari halin zaujaini da halin masu auren guda biyu za a duba halin mijin za a duba halin matar tunda akwai wata an ba ta kaba gaba ɗaya bai kai bai so a mata in kunne ba kan akwai wani shi kuma abun da zai ɗiba ya bada din abun babu to dole sai a yi abun da ya dace tunda addinin musulunci kamar maragi yake dokoki sai idan ka yi kiba sai ka fashe mazagin ka ba za a gane ka yi kiba ba sai ka zage dinki idan ka rame ba sai ka ja mazagin ka ya fi roba roba an kai wata mummunan ramewa sai a baka da janyo roba kala kudu mai ta da ya gani wannan an na neman jin maza yi ko lafiya lafiya kai dai akwai wuya ya ka ce ke sa salihin da kulle zamani in ya zo wajen wancan doka ita ce amma za ta yi kwaji in ya hau kan wancan doka ita ce amma za ka ta yi fiye Molonia ko Tirilioniya sai za ka ga dokan da aka masa ita ce wanda aka zo mai dubu ɗari sai dai a kan shi can ga irin nashi da zai ji masa wannan ga irin abin da zai ji masa bin ma'aro ji kadar halin zauje ne ai kaga ni isa sadaki ka gaba kai ya dai shi sai dai karanci saboda lalata mutum duk lalata dai kaba da kaba amma kololuwan sadaki bai da karshe a sarakunan nan a kai barin bari shi zai zama wasa wa ma ya liku ma da abin da ke da alaka da su ya dace da su wa ha ka'ida anna wajiba fi mattafaqa alayhi az kawai wajibi abin da miji da mata suka yi ittifaqi wala hatta li qadarisa lakin yusannu Allah تنقص عن ثلاثين درهما عن سنة كذا كذا درهمي ثلاثين درهمي ثلاثين ربع ديناري نوى goma kenan tunda dirhami uku ne aƙalla sadaki nawa yanzu uh, aƙalla sadaki eh, dubu ɗari da hamsin ne eh? dubu ɗari da hamsin da bakwai sau goma ne kyau nan kutara ne miliyan ɗaya da dubu ɗari ko eh? dubu ɗari biyar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a wancan sauran ban sai a faɗa a kashe su a ceto titi ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar shi kamata a bata wannan aƙallu daɗaɗa mata da za a yi tun da wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ɗin nan nawa za ta biya kuɗin haya yanzu a nan ku ai akwai ɗakin dubu ɗari biyar na talakawa ne kuma ko ko za ta zo kaka ta kama fulat ɗin da za ta zauna ta cire dubu ɗari biyar saura nawa miliyan ɗaya to saye sayan kayan abinci kayan wane ne kayan wane ne kayan kulliya kafin ta samu miji haka zaza don yanzu ba wanda za ta ba baba na dawo gidan wa ne wurin na sama miki miki kika je kika wulakanta shi har kika je kika tozanta shi har kuka je kuka yi fada yanzu ai abin da ya daga za nake rike abin ka ke je ki kama waya ko kuma kawo su gaba daya ko in ka karɓe su shi kenan ka ajiye ka ci gaba da harkokin da kuɗi shiga wajen annan ki dinga kwana ki na wancan ga su sosai zuba su ciki shi kenan yanzu ka kare sun da kai mai cinta in ku ba haka ba za ki dawo kina min korafi na rike miki kuɗi ni baban ki rike kuɗi ki je ka baya bari nema miki gida kusa kusa inda zan dinga duba rayuwar ki kar ki lalace da mata ba su rabu da mazan ba ɗan dai karamin tashin hankali ba za a rabu ba ba ta tashi ta zage miji kai waye banza a wofi ɗa ne kai to ba ni ta kankata ta ɗa ne za ta fantaki to amma ta je gidan dama su suka ce mata baro shi tun da mace da shi daidai da ganyen shayi bai taɓa kawo mana ba to saboda ka auren ya zama wani abu dole mu ci gaba da sa sai ka je ka je gidan da ka je ka auro din me sai a sake na Aminu Tela yanzu shin me kai ka auro irin wa'annan yar mutane ko an sana nan shi ka da ban yi bincike ba ka ce yar marasa mutunci shi talatin dirhama yanzu za mu rike karanci yau miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wannan sa saba'in kuwa shi akwai na ala ayyu wa rahimahullahu kun ga shehu Usman dan Hodi na cewa malaman nan fa da kuka je dukkan su malaman mu ne kakka daukan in an kira shafi'i aka ce mu malikiya ne ba za ba ta tsakanin mu abu hanifa malamin mu ne ainihin abu hamad bin hanbali malamin mu ne balle kuma mu malikiya nan gidan muke gidan malikiya to amma bai hana mana kaga muna aiki da abin da imamu shafi ya faɗi kila shi ne ya fi dacewa da ayoyi da hadisai shi ya fi kan madogara amma kuma wanda zai mana wannan aiki sai fa malami ba wai kare da doki ne zai dinga yin haka ba kwallon shafi ayyuwar rahimahullahu wala a arifu fil mutu a ce ni dai ban san wani kiyasi a mutu'a ba mawukotar iyakan a ce illa a ne a ta hafinu ina kyauta ta na dirhama dirhami talafi su yanzu ai irin wannan kuɗin ne da irin wannan ne mata ika mata su ce to a ba mu wasu ka ba mu haƙƙinmu ba ta zage shi ba ba ta yi masa wulaƙanci ba ta zauna ta yi inda a gidan salami lafiya amma ga shi za su raba ba bai ke mata sannu ba to shari'a sai ta kawo kashi shi ba shi ka nemi wannan maimakon ta yi faɗa da Allah mazajen ku suka cuce ku amma ba Allah ya cuce ku ba mata Allah ya ɗaga kaddarar ku ta yi tsada har umar na son ya ƙayyade kaddarar ku da miliyan ashirin da nawa yawwa lalin da miliyan tun da annan shi ne sadakin matan annabi shi ne sadakin ƴaƴayen annabi miliyan da muka iya so dai a yau ashirin da wani abu wata mace ta sashi ba zai yi ba ya umaru Allah bai kaddara ba bai iyakantar ba za ka kalli manzon Allah ka ce za ka iyakanta mana ayoyi ga sunan wa ataitun ida hunna kintara kintara ya zo nan shi ikon Allah tsohuwa ma dai ta fi umaru fahimta Umaru ya gani ya janye ko ku nemi sadakin ku ya zama mai tsada ba ku taho ku dinga yaƙi da Allah ba kuna neman yanci ku fasa ƙofa ku ta ayar wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajana tabarrajal ku ta ayar ku koma koma aiki za ku yi za ku yi kafaɗa da kafaɗa da maza kun ridda in dai dukiya ne in dai menene to Allah ya ɗeba maku dukiya kuma ya hana a taɓa dukiya ku ga shi yanzu in aka ba ku sadakin nan ko da za a tsaya ɗan ƙaramin na manzon Allah yau aka ba mace miliyan ashirin in ta je gidan miji fa ba za ta ba za ta dinga ba da kefa ne ba to kai fa dole a ciyar da ni haka mu kai da kai shi na da shana na kanka sutura ta na kanka ni kuma kuɗi na ga su a jiki sai ya ne mu kirga ma to kirga to yanzu me zai ce sana'a zan yi su dinga karuwa ka ga to kada ki aure sai ba hulata ne shi kenan kin ga ba hulata ne sai ya dauki kudin ki sai miki shanu ya hada din da ciwon su a can hmm ko malam bello ka bari magana ta tafi daidai hmm? Hmm? shi ne sai ko kana nan ka hukum to gaba da ba wanda idan da sai kai kai ma da ka tona kaga lafiya lafiya shanun miliyan ashirin ai ƙarshen tuttun mata za ka sa miliyan ashirin za ki sa shekara ta ƙare sun sake aikuwa wane ne ba haka banke su sha mutane ba wannan ya fi gaskiya daga na banki hmm? ka gani to wannan haƙƙin ku nan ba ku da bukatan za ku karyata wata haya ba ku da bukatan ku karyata wani ba ku da bukatan ku zagi Allah ku ce ya cuce ku an damfare ku a ɗaki ana cutan ku kuma za ku fita ku la ku ne ne haƙƙin ku babu wanda ya sama maku haƙƙi a duniya sai namiji eh, sai alfa'abir musulunci hal wani mawaƙi ya kalli abin ya dinga yabon ainihin wannan ya fito yana shakka a shi أما مجد الفتاة في مقامها في البيت لا في المعمل والمرء يعمل في الحقول وحرصه في المنزل جيما كامتي سنة بما جدا مجنت سنة زبا إيكو ذات إنكا ذات إشارة ذات جنر أريجيا ذات وانكي آيا ذات كارنتا دسو حدثت دسو القرآن تحدثت دسو نونيا bayan an gama haddar risala da sauransu wannan shi shine aikinta amma tana gida shi kuma miji a ina ake tana kan hukulu eh. menene wa majal walmar ya amalo fil hukuli shi kuma miji yana can kasa fariyar gona mai lambu rabin da dausayi ruwa rabin da su domin ya noma masara a nan ya yi mangoro a can ya yi wane ne a nan ya yi sabon dausa na ko ya ba ta yi ɗauko mangoro ko ya a ayaba nan da wanda ya sayar ki dankali fito gida idan zage wa wasu asara. kaga yanzu ba yanzu nake son in fara ya shin shanya ba kaga ka ji kana ta kwala shi da ƙasa haka fa kuke kuna jan asaran abu ta ebo a zau ko zo mu kwashe a kai shi ɗaki a kwashe a kai ɗaki a sa a tabar ma a gyara ai menene gobe za mu fera ya shi a shanya shi mai injirikinsa mu ajiye shi Allah ta yi mu mai baronsa da rani a yi ɗan wasa da shi a yi kunu da shi a yi wane ne da shi shi to ka gani da an daka ta kai kaje kana ta kwala shi da kasa, da yanzu ya shi ya tafi a banza da wuya gidan nan ka zama babu kullum ga ɗan kunu an aje ma ga menene an yi ma ga wannan an yi ma kaga kai za ka roƙa don ka ce da Allah a nan canza abincin da mana aikata ka gaba ma rumai rumai tarbiya to irin wannan za ka aura Allah a da ajini sai shi ma yanzu ya gane ni ma ina fama da shi don Allah a yi karatun laifukan fa za a yi wata rana kina nan kina zuwa ko to za ki yi wata rana an yi na shi shi ma ai futu futu dawo to da take kire kayan ga ruwan zafi can an sama su shiga kai wanka kafa wannan sannan ta kwashe wancan ta ibi takalmin ta koma ta bubbuge ce wannan takalmin zuwa ta ce takalmin zuwa gona ce kai to Allah zai nauyi ta wancan ta gyara ta jika wancan kayan kafin haka ta wanke kayan menene in ma da safe shi za ka ta goge ma kana bacci ta goge ma ka tashi ɗan doka kayan zuwa gonanka kaman ta ce zaura ka ƙara masa kusa-kusa ilin da jiya ke yanzu wannan ya an gama a tashi aiki ba zai dawo gida ba in ya zama abokan hira ya zauna yi hira ko tare sai ka tsaya mana mu ɗan gaza ce a na da wasu matsaloli a gida ya ya taɓa tunani zai je wajen hira da man ka zo gida gatsal gatsal sai dai ba ni sai dai ba ni sai dai ba ni babu ungo kuma kudin nan da aka bata jari na yana nan a aje in ta ga dama ta yi wa ƴaƴanta in ba ta ba ta yi aiki ba ne kai to to in ba za ki ba da kyauta ba to ita ta kama ai da dama matan sa ba za ga sun fi sabon kuɗi ga abdullahi idan masu matan sa ta fi shi kuɗi na ita har tana ce masa je ka tambayo idan ya halatta in na cire zaka ba ku zan yi sadaka ainihin an ce mu yi sadaka mu mata ka je ka tambayo annabi in ya ce in yi sadaka ya halatta in san da ya kan miji sai in dauka mu ba ku na sai da ka ya ce wata ne ba ki tambayo ki abun gudun sha'awan zaman ya ba'o Gari daɗi ba ko ba haka aka tsara mana sai dai da muka tashi shiga musulunci kamar ba mu shiga gaba daya ba ai wannan ma Allah zai sa albarka a gidan ba sai mun bata musulunci ba ba sai mun bi turawan ingila ba ba sai mun bi faransa ba annabi muhammadu ya zo mana da tsari wanda ya shafe wancan da hikima a ciki da fasaha a ciki وجينا إيكي جاء إمام الشافعي أنت أعطيه ثلاثين درهما نوكو كتما مليان ده بدو دليل يبدو أن يقع عن شوتر لما روى أما قيمة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال مرة ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما a shi yanzu kayan arha ke a ce ko da yake kayan kala kala ne in an koma na zamani kudin za su bata a yi mata kaya uku set din wanda wannan kaya uku din nan za su kai dirhami talatin kaya uku a yanzu an ce akwai a tabban dubu ɗari ke ma ce da ara ce go ina mai sai da yaji kanan muke zaune da kai ban da kai kai da komai da ruwanka nan kuma ba ka shiga nawa to kaga ya yi daidai dubu dari biyar maza yin shiko dole ala kaga mai biyar da kaga dubu dari biyar dubu dari biyar to ga dubu dari biyar ka kaga daidai kuɗin suka tashi a samu kaya guda uku wadda in an kiyasta kudinsa zai kai dirhami kin to sai a saya mata wannan haka ko ta fa famu kayan zaure wato musulunci haka yake tafiya dai kuma duk jama'an da suke halin za su yi wannan in Allah a cikin su za a samu zauna gari ban ba gari ya waye ka je wajen masu shayi ka zauna saura wata ka za a fara siyasa kuma kai dinnan iyakacin ka ka bi ka yi ihu na ce maka najeriya sai ka ce sai ka tako najeriya sai ka tako ka tako ba sai najeriya aiki ka fakke nan ka da wannan siyasa ba ka fa komai da ake a ciki ba iyakacin ka ihu sai an kusa siyasa aikin da ke gaban ka baka tashi kamar da kanka mutum ba a addinin musulunci musulmi ma musulunci bai kauna irinka kwata-kwata duk mai kishin addinin musulunci in ya ganka sai ya ga wata kwankwa ce a ido sai dai kaman a ce ya share ta kaman a ce irin kwaɗi ba ko ne tun da ce waɗanda musulmai ne an cutar da musulunci to sai dai haka suke ba ka da kuɗi ka je wani masu sha'i ka zauna ba ka wannan bai yi ba da safe ka zauna nan ha rana ta tsaga ka samu da nan ka yi hamma ka tafi gida ko an tsaye rage dan wani abu wannan ba idin ko musulunci ya son waɗannan su ne ake ce musu kazal oyo kuna mantawa ne mun karanta su da kana bukatan inda idan duk wanda ke da wannan hannun a zuciyarsa duk wanda ke da zuciyar za a yi haka to ba ka samu sa wurin yura ba ka fa masa wurin hira wannan dare sai ya so mai ya zai da shi akwai ibada akwai duniya zuwa magana ne ba ganin ƙaru da aka fara fito da fulan in hanyar fata daban-daban kafin fice min hanyar fata ne ni na gano hanyar fata ne yadda eh, da ko ta misalin wanda aka ce zai biya za a ɗafa indiya indiya suna da tarbiyya ba irin mu ba ne ba da suna tambara amma ina suna gaba su kai mu tambara dan uwana daga kano ya zo min ziyara da ya saba da kwamishinan noma yake cewa sun je indiya jihar kano ta tura su su je indiya bincike yadda za a haɓaka noma a kano sukatar da indiya sun kai martaba tun suna ga lokacin ba mu zo na ainihin nan ba abin eh, da zai indiya suna da abincin da gwamnatin indiyan kanta tana da abinci da ta ajiye wa 'yan kasan koda za a shekara biyar ba yin wa kaga wani abinci zai rufe a ƙarshe a juya ba da hidar ga dabbobi wannan na gwamnati ne shekara biyar idan ba a yi ruwan sama ba ba a samu dama an yi noma ba ko an tare su ba shiga ba fita daga don ka samu takunkumi ya yi kasa a banza har ka cire takungumi ƙarshen ka takungumin na kama ya tsinci da kansa a ga ai akwai abin da ya kamata a saya a wurinka to yanzu wa ita abin da suka ajiye kullum da a gano hanyar koyi abincin ake hanyar yadda za a ajiye shi ake hanyar yadda za a hana mace lalacewa ake yi a yi asalin ajiyewa irin na asalin ɗabi'a in ya gagara dole a hada da chemical to yanzu kai fa yanzu a cikin mu nan waɗanda suke da abincin shekara uku ina ga rabin mu ba mu da abincin shekara uku na masallacin can da kai abinci shekara uku hmm? shekara uku to kila ibrahim ya aji hmm? sai ka samu gani shekara uku kaga yanzu an kafa makaranta wannan garin ya ishe kaza kasu taimaki ka da kwandala a gida ka koma ka je ka shiga in diploma na shekara uku ka gama da garin ka na shekara uku yayin ka ina jira ka ce zan koma makaranta a bani gari ce da kai ka ce wancan ba ka karbi gari ba to wannan zo ka karbi gari na da gari rike kudin ka rike garin ka ai ba za mu je za mu yi na injiya tun da wuri ba mu fara da kan mutukan guda guda wanda kamata a ce na duk karancin nan kuma na da abincin da zai ci na shekara guda ba wai ka je abin da ka samu a wuni shi za ka tattaro ka sayo ka yi wane ne ka zo ka zube in gobe ma ka sake komawa ga karya an ci fitar da abincin da kuma abincin minista aikin nan ga irin yadda kake ciwa-ciwa ne wai an faɗa ake cewa da yaji an faɗa ne ba zan ingancin maganin ba da za a ba wa malami sadakan dubu hamsin ran nan ba za a girki a gidansa ba sai dai ɗauki kula a tafi wata sadaka ta dubu hamsin daga nan ka fara buru wanda aka ba ka zakar dubu hamsin a zai ka sayo taki sai da ka samu mai ara mai ara nan an baka dubu hamsin sai ka sayo taki buhu biyu ka aji kan manta da shi nan Allah kawo ruwan sama wata dubu hamsin ɗin ta sake kulla ta wani wuri sai ka sofe shi ka aji da irin ka ko kana shirin za ka je duk wasu kuɗi da za su zo maka abun nan za magana abun nan sai shekara ɗaya in Allah ce maka ga ka mirmire ba in an zo an ce ga zakaka ce na da yi ka abun na da kuɗi mutumin da ke da masara buhu buhu sattin a gida me zai da sadaka kowane buhu dubu dari dari, dubu dari dari sau sattin lahiya lahiya ba mai bin kabashi kana da dubu dari shida ba mai bin kabashi ai kai sarki ne eh? ya fi sadaka ya yi sake zai yawace da wannan sadaka musu zai yi da zaka amma wani kan ka tafi zaka ko dubu dari ka ɗaka ba shi ko dubu dari biyar ka ɗaka ba shi dama kawai ina so zai ɗinki Hmm? kumi na ka bashi shi cinci raje hada ka nan baɗi isa ke jaddada maka <laughs> shekara fata ke wayo alaji sallah dai isa ka da alheri Idan abin da ake tsawainiyar da ake mana mu kuma in Allah da muna nan muna hidiman musulunci mu hidiman musulunci da ta kare da zuwa ɗaurin aure janaza ta biya biyar hmm. sai za ku dinga jinsa ba daɗi da wancan fa yau ke kwara ku dawo da shi yaya gadon mutazanta ba ta rushe ba an gyara so hmm? ne mu wajabta wa kanmu wannan daga ba daɗi amma in ma ta cikin wannan karatu za ka ci gaba da cin azaba za ka ci gaba da wulaƙantuwa kai za ka ci gaba da wulaƙantuwa amma wannan shekara da ka gaji ne da a ah, yanzu ina da na taki ina da na abin nan har zan samu rara ina da na feshi a haka ko fuloti-fuloti kake nomawa Allah sai ya baka abin da za ka ce kuma sai an kusan komawa karantar da ilimi a daka koma kana karantarwa kyauta kawai ya ga malaki me ka zo karatu fiqh to ga malamin fiqh can me ka zo karatu luga yayi wajen malam wani wani karban komai naka me ka zo kai karatu hadda to je wajen wani kai hadda ka su ne malaman hadda mun bude mun hatta zamanin kuma za ta yi ta zama kyauta don ainihin yanzu ne kamar mun yi magana da wani mutum mai ilimi yawan zuwa kasashen larabawa nan da ya kalli sama sai ce la ilaha illallah kaga nan ne kamata a samu kataki kataki a ce saman nan naka ne a buɗe makarantar allo kawai wannan yan alu'an baki sun yi buru. wa'ancan eh, yan hada baki sun yi wa'in nan yan hada kafa kafa sun yi buru. wannan na buru. wannan na buru ka fara samun ike wa ya min nan wannan da haka ana ta sayin yanyanyanyanyanyan shi a zarta yi kowanne ya biya biya biya da ke zo kuna gida sai da yau an yi sallar la'asar guda sallar la'asar a zo abin nan magariba a ɗauko littafi wannan a cigaba da yi maganan takarda ku riƙe kayanku za mu ake da kayanmu muna karatu ne na addini karatun da za mu yi aiki da za mu riƙe kanmu kawai ko ku je kai sayin wancan karatun ku zama gwamnoni ku zama ministoci ku zama kaza ko ku ku ba masu illa dai dangantaka an ta kai da ke to ba komai zuwa yana amma ka je gona ka ɗebi doya gobe Allah kai mu muje ka haƙo doya da kanka wanda ba ka ci wa zai haƙo ma wa ya yi jakinka ya muje dai a haƙo min kai kaza kaza kaza to in kai yayan ba za ka haƙo min wani karka ta kannin karka ta kannin muje ku haƙo min doya shi kenan su haƙo maka doya tunda akwai tarbiyya ta su yi maka biyayya ba za yi maka dama ba ka haƙi abin da kake so ka cika buɗinka ka tafi dole sai dai su dawo faɗa yin wanda yanzu da in ka ba mutum buhun masara ba zai wannan ba yanzu dan birni ko daga abuja kake masa ga buhun masara ko abu da zai sa ko ya samu direbobi da aka yi min ita abuja ni jirgi zan ana zuwa ko yana da yana jiran direban ina masara ba a ɗauka kai masa gida daga nan a sarrafa a yi ta da sabon abinci a sarrafa wannan shi ne kaɗai hanyar da zai fitar da mu shi mu samu mu bauta wa Allah wannan zai sa mutum ya yi gaskiya saboda bai neman komai a hannun kowa hannun Allah ke nema gashi kuma Allah ya bashi dan kama kanin limaru ana wuce wani limaru ya ne Ba amma ra'ayil wali mimma asbaha hadar kadar zaujiyar ra'ayul salasu eh, da salasu da siyabin ku bi kadari 30 dirhaman fa imma ra'ayul walidi haka kamata babu amma wa imma ra'ayul wali wa imma ra'al wali mimma asbaha hadal qadar zawjayn wannan gurgudan darajar waɗannan waliyan guda biyu tunda wurin wani wannan kaya guda uku ba komai ne ba أخرجه البيهقي في سننه الصغرى hadisi dubu takwas da ɗari biyar da hamsin da uku daga ina lamba ta ce talatin daga aya ko talata arba'in da biyu aya arba'in da ɗaya na magaurin kuna magana na magaurin fa'inik talafa idan aka sabu sabani miji da mata tunda ita shari'a salihun li kulli zamanin wa salihun li kulli makanin in an gama shari'an gaba daya an gama faɗi ga yadda za a yi tun ne neman gaskiya ga yadda za a yi sai aka samu ɗan hawa ya shigo ciki aka samu sabani ko kuma shegen kaya ya shiga tsakiya tsabke kenan fa in ikhtalafa fi taqdiriha fi taqdiriha آه، آه، في تقديرها القاضي مراعيا في تقديرها حالهما وإذا اختلف في تقديرها آه، القاضي إلى ما يستطيعه إلى ina abun to ai na ku ke karantawa ini ya kawan kalau yang kenal kok ini فإن اختلفاه في تكبيرها قدرها القاضي ko mura'iya fi takadiriya shi sa ke ce wata ɗaukar zuwa ake magana ko wannan babban ya zama abin da ya zama kuna ko kalla masu babban abin da ba ko babban ba su abu fa'inik talafa muna da shi go fi eh, go wa eh, kai ko da wanda ya karanta mu fa'inik talafa fi kadariha mu kuma mu mai shi fa'inik talafa fi takadiriha ko fi taqdiriha haka yake daidai da daidai ne za a gyara a wurin fa in ikhtalafa fi qadariha mu aka ce an gyara ba ku gyara ne ba fa can gyara na gyara kuskure a kai na bugawa fi wanda mutum ya gyara ba haka wata rana sai ya sake samun nan wurin وإن اختلفا في قدرها وشكنا كما قلته آه، آه، آه، في في قدرها سكت قدرها القاضي فهذا كافن قاضي أخي قدرها تو قدرها ينا تكان تقدير أنه كافن قاضي لما كان جارا بكتك حقا قدرها القاضي قدرها القاضي وانت كذا قدرها القاضي yana nan yana tafiya da yanzinsa mura'iyan fi taqdiriha halihi ma shi ma wancan din fi taqdiriha halihi ma Sama, ai wancan karatun ya ibada ne. Ai, mai ƙorai. Ai, ne zai. aha shi ne sanya ja ka son da jabo na zargi kana ashe ba ruwa ma a an a wannan bayan shi ke aha bayan talafa fi kadariha in suka yi saɓanin adadin wannan dukiyar ɗin na daɗaɗawar addara halƙabi mura'iyan ko sai a ce halahuma ina mai kula da matsayinsu fi takabiriha na magana ta fito daidai haƙƙan ainihin nasiban bi fi'ilihi al-muqaddari ay haqqahu haqqan ala al-muttaqin da akan masu takawa don mai takawa mai tsoron Allah ya dace ya yi wannan al'amari ya sallama ya yi haka tsakaninsa da masu sau hmm? daga murya ke eh, mana ai ba an kawo su da yin eh, tun da ba zai gane ake magana ba su ne ah, ne gida mutakin Allah ta'ala zakarahu ah, huna liyadulla an kawo shi nan a hakan alama don ya nuna mana ala wujudihi cewar wannan tamattu'i da za a yi wajibi ne fil mamsusa wanda aka tara da ita sannan aka rabu liwassil ma'amuru bihi bittaqwa wa ma taqaddama to kaga mata a ba su wa'annan haƙoƙin ai fi a ce su su da alƙur'ani su ma su fito su nemi dukiya su yi na yake da suna kafada da kafada da maza a wasu hatta famu ta gama arzikin duniyar nan yanzu abin da ya rage mata lahira lahira tunda babu dama ta talauce tunda hatta tunda ta riga ta samu miji to za a za a kaddara za a bata abin da za ta ci gaba da ce muddin ka Allah ce mai a ce kafin nan an samu ni na ce to ni an za ki hakuri da ni da hali na a a kai dai za ka yi hakuri da ni kowa ya faɗi abin da bai so ba koye-koye ba cuta ba yaudara lokacin da ake neman auren a kowa ya faɗi gaskiyar abin da zai iya yi in ɗan uwan sarki ba zai yawa ce a ba zan yawa ba ko kuma yin haƙuri a tun da dai haka ne tsakanin Allah ƙulla kada kwallo alal muhsinina akan ta tafi fi ga gairil mamsusa wannan da aka ce haƙƙan alal muhsinina ko wa ma taqaddama alal muhsinina fi ga gairil mamsusa wannan ba a tsara da ita ba kyautata masa ake so a dakaka maka. ihsani ne to wannan wajibi ne ga mutanen da suka saba da ayyukan alkai wa huwa mustahabbun li kauni fa'ilihi muhsin amma gaba da dai wallahu a'lamu ثم عقب تعقيبا دغنا يبيو بياني بياني شاملا بما تقدم من الأحكام فقال كذلك أي كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته ألا نعمك بيان آيو ينفع لعلكم تعقلون أي تتدبرون في الحكمة الكاملة ويتدبر حكمة تتشيك من شيء أو إن الدوبو أقوي حكمومي wanda sai wanda Allah ya bashi kokolwa lubu zai gano kaga kaza zai haifar da kaza kaza zai haifar da kaza kaza ya hana kaza kaza ya daure kaza kaza ya tsare kaza kaza ya tsare kaza karshe ana iya littafi akan wannan ta tamassul waraha wata rahamatil mutamathilati ga jin kai da ke bayyane fi fanayaha a dokan ma da ta akwai nau'in tausasawa وفي النعمة التي تتجلى بالسلم لكم نعمة وانت تكبينا وجن سامون زمن لا فيها أسر ويفيد منها على الحياة وانت ذي قرار كان رأيها متعنى سنة ذوني قباكي رمي رمي رمي رمي حقو أم قاتا باقو أم قاتا بأم سامون ربوا توسيك الله لما أتي ربوا ميجي بي جافي أن يسيا ماتا باتا جافي أن يسيا kuma an gama sakin ba za a zauna sai an yi bita da kulli ba sai an yi tsaya sai an yi bala'i wannan ba musulunci a ciki musulunci ne haka muka shige shi mun ɗauki al'adun mu shi ne musulunci kuma mun tsaya mun dage ba za mu canza ba wannan al'adun nan namu so za a ci gaba da yi ga karatu kwance amma ina al'ada za a yi to wannan na ga dole nan za mu tsaya wannan duka gaba ɗaya shimfiɗa ne za a yi ban kwana da abin da ya gabata yanzu za a buɗe sabon sai sabon kwaye sarafu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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين